Sashen Hausa na mura Amurka ke maku magana daga ofishin sashen Hausa na Abuja a kan mitoci 16, 21 da kuma 25. Kuma a koyaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani da lol niyya da ke jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a kuma su Ghana. masu sauraro barkanmu da dawowa cikin wannan shiri na musamman da ni umar faruk musa zan gabatar shirin na kunshe da rahotanni akan sabani da jam'iyyar apc ke fama da shi a jihar bauchi wayar da kai kan cutar corona a jihar filato shirin noma yankin maradi a jamhuriyar nijar kazalika muna dauke da shirin yanayi da muhalli da sharhin jaridun kamaru kafin nan a dakaci labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Wata kungiyar likitocin Najeriya ta buƙaci gwamnatin ƙasar ta samarwa mambobin kungiyar karin kayan aiki na kariya ta kuma biya su kuɗin aiki na yanayi mai cike da haɗari kamar na jinyar waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 ko kuma za su zafafa batun yajin aiki da suka fara tun ranar Litinin, ji shugaban kungiyar Dr. Aliyu Sakomba, shugaban kungiyar likitocin Najeriya, ya ce yanzu haka mambobin kungiyar da ke kula da waɗanda suka kamu da cutar covid-19 a cibiyoyin jinyarsu za su tsaye da ayyukansu sai dai in gwamnatocin tarayya da na jihohi sun biya bukatunsu a cikin makonni biyu likitoci da yawa da ba a san adadinsu ba daga kungiyar mai mambobi dubu biyar wadda ke wakiltar akalla kashi uku na likitocin najeriya sun ba ayyukansu asibitocin gwamnati akalla likitoci goma sun mutu daga cutar covid-19 cutar da ke saurin yaduwa wadda coronavirus ke janyowa sukumba ya nuna damuwa kan cewa kimanin likitoci 200 ne suka kamu da cutar hukumomin beijing sun sake daukar tsauraran matakan kulle jama'a da hana zirga-zirga tare da gudanar da gwajin cutar covid-19 mai yawan gaske akan mazaunan birnin bayan da aka sake samun barkewar cutar ta covid-19 a ɗaya daga cikin manyan kasuwannin sai da kayan abinci na birnin babban birnin ƙasar china ya shiga cikin wani yanayi wanda kafafen yada labaran ƙasar suka bayyana a matsayin tamkar yanayin yaƙi bayan da aka samu rahoton mutum 106 sun kamu da cutar kusa da wata kasuwar sai da kayan abinci ta zinfaɗi da ke gudumar fantan a kudu maso yammacin beijing hukumomin birnin sun tura jami'an yaƙi da annoba dubu ɗari kuma sun sanya tsauraran matakan kulle a aƙalla yankuna 28 makarantu da wuraren wasanni da aka shirya buɗewa yanzu za su ci gaba da kasancewa a rufe kuma jami'ai a beijing sun hana mazauna birnin da ke zaune a yankunan da suka fi kasancewa cikin haɗari gaske fita babban birnin haka kuma an hana masu taksi da sauran motocin haya fita birnin da fasinja. masu shari sun ce daukan tsauraran matakai na da mahimmanci ga jam'iyyar kwaministancin china ta ccp bayan ta samar da kwarin gwiwa a cikin gida ta hanyar ayyana nasara kan yaƙi da covid-19 duk da cewa da farko an yi rufa-rufa an kuma sami mishkila amma duk da haka wasu ƙwararru sun yi imanin cewa matakan da hukumomin beijing suka ɗauka sun yi tsanani kuma mazauna birnin sun yi kira da a ɗauki matakai masu sassauci a yaƙi da annobar. A jiya talata masana kimiyya na Birtaniya sun sanar da cewa an sami babbar nasara a yaƙi da coronavirus. Sun ce wani maganin steroid da ake kira dexamethasone mai sauƙin samu mai arha kuma zai iya hana kisa daga cutar COVID-19. Masana kimiyya daga jami'ar Oxford ta Burtaniya. sun ce a wani gwaji da aka yi da maganin na dexamethasone ya rage yawan mace-macen masu jinyar da ke amfani da na'urar taimakawa numfashi da kashi 35 cikin 100 haka kuma ya taimakawa marasa lafiya da yanayinsu bai yi tsananin bukatar na'urar numfashi ba da kashi 20 cikin 100 peter holby ƙwararren da ke jagorantar gwajin maganin ya faɗa wa wani tare manema labarai a downing street cewa sakamakon da suka gani abin mamaki ne kwarai prime minister boris johnson da ke tsaye gefensa ya yaba wa gwajin yana mai kiransa gagarumin nasarar da aka gani ya zuwa yanzu a bangaren maganin covid-19 a daidai lokacin da ake gudanar da zanga-zangar kan titi a fadin kasar jiya talata shugaban amurka donald trump ya sanya hannu a wata dokar shugaban kasa wadda za ta zayyana garan bawal ɗin da aka yi wa 'yan sandar kasar dokar za ta karfafa hukumomin 'yan sanda a fadin kasar su yi aiki da ka'idoji na kwarewa don yi wa al'ummominsu aiki waɗannan ka'idoji za su kasance masu ƙarfin gaske a doron duniya a cewar shugaban haka kuma dokar ta buƙaci cibiyoyin da ke bincike da ba da horo kan cancantan su horar da jami'an kan dabarun rage tsananin yanayi da kuma ka'idodin yin amfani da ƙarfi. wani bangaren dokar kuma ya buƙaci a kirkiro tsarin da 'yan sanda za su yi aiki da jami'an kula da harkokin zamantakewa wajen amsa wani kira da suka samu wanda bai da nasaba da tada hankali ta hanyar ware kudade daga gwamnatin tarayya don a tallafa wa jami'ai wajen tunkarar mutane da ba su da mahalli da waɗanda ke da matsalar taɓin hankali da kuma masu lalurar shan miyagun ƙwayoyi a cewar trump 'Yan sanda a Paris sun zargi wasu ƙungiyoyin 'yan tawaye da mamaye wata zanga-zangar lumana jami'an lafiya suka yi a tsakiyar birnin Paris jiya talata. Madalla yayin da kotun ɗaukaka ƙara ta tabbatar da dakatar da shugaban jam'iyyar apc adam oshomole daga mukaminsa da na abiola ajimobi a matsayin mukaddashinsa can jihar bauchi ma rashin jam'iyyar ya auka cikin wani rashin jituwar da ya kai ga wasu 'yan jam'iyyar dakatar da shugaban jam'iyyar ubanana daga bauchi ga rahoton abdulhab muhammad a jawabinsa ga manema labarai wakilin jam'iyyar apc a matakin ƙasa kuma jigo a matakin jiha alhaji ibrahim ango ya shaida cewa sun ɗauki wannan mataki ne domin dawo da martaba da kuma kimar jam'iyyar yana mai cewa zaben da ya kai ga ayyana ubanana a matsayin shugaban jam'iyyar haramtacce ne. Sunana Alhaji Ibrahim Gambo Kobi wanda aka fi sani da Ibrahim Ago. Makasudin wannan taro da kaga muka yi makasudin taro ne wanda abun da yake damun mu akan jami'an mu ta APC a jihar Bauchi da kasa gaba daya. Wato akwai irin abubuwan da yake faruwa wanda idan ba mu muka tsaya da kan muka gyara abu mu ba zai gyaru ba. Shugabannin da muka aka aka aka musu dauki daura sun kashe jam'iyya sun lalace jam'iyya shi wanda yake jagoranta kamar wanda aka bashi wannan gurumin wannan abu na dauki dauran makinan so bai iya gudanar da abun ba kuma bayan ma ka ina so ka maka wannan bayani baya da muka eh, a magana cire shi da muka yi baya tsohon gwamnan zai tafi wancan Muhammadu Abdullahi abubakar ya kira mu ya kira tashin mu ya ba mu hakuri akan bisa kuskure za a gyara to ba a gyara ba an ka zo aka yi congress na illegal congress wanda aka yi na zalunci wanda ba a kan ka'ida ba so kaga shi ba shugaba ne tunda shi shugaban da kin kana kan kujeran ciyaman na jam'iyya ya kamata a constitution na fisa ya ka sauka kai ka sake shiga takara ba su sauka ba ya shiga takara ya naɗe na ransa ba a je bilin taro an yi taro na cewa wani ya ci abu daga ward ba wani ya ci chairman daga local government wani ya ci sai chairman aka yi abun da aka ga dama so da aka muke alubulantan wannan shi yasa muka kira taro ni inda ga ganin nan ina da satirki na a matsayin na delegate na national delegate na jami'an abc shugaban jam'iyya na state alhaji uba amin nana yawa so da mun cire shi mun sauke shi mu ba ma sansa yawa mu yan jami'an apc ne mun ɗauko Alhaji Aminu na Borno dan eh, chairman na eh, Shirar Local Gama shi muka bashi acting chairman na jami'ar mu na state. Har ila yau wani fitacce dan jami'ar APC a Bauchi ga abin da yake cewa a kan batun. Suna Dalla Dari Misau. Wannan taro mun zo mun tara ne mu ga wa duniya cewa eh wannan shugaba na mu fa mu mai da shi ba. uba na. Don shi ne shugaban na APC wanda ake ganin saukakkiya shi ne ba ba ba bukatunsa. Saboda haka abin da muka zo muka nuna mu ga wa duniya wannan shugaba fa saukakke ne ba mata shi kuma jam'iyyar muke so. A mai da martani tsigaggen shugaban APC Uba Ahmed Nana cewa yayi. Ya saukar da wani shugaba ko wasu shugabanni ne ya ake yi a saukar da su because wannan abin an tanar da shi a tsarin mulki na jam'iyya amma wani mutum ko wasu mutane kawai su bugi kirje lokaci guda su taso su ce sun saukar da shugabannin jam'iyya kamar yadda wasu aka ce sun yi to kaga wannan ya zama almara ko tatsuna kamar mutum ne kawai sami ka kan titi ce maka na saki matarka to me zaka ce sai dai ka ce Allah ubangiji ya kawo sauki saboda ka san akwai matsala saboda haka a jami'ance ba wani cikakken ko dogon bayani zan yi na wani mai da martani akan wannan ba saboda Abdulwahab Muhammad Mira Amurka daga Bauchi a Najeriya a gaishe ka Abdulwahab a can kuma yamma da bauchi wato jihar filato zana babaji ta aiko mana da rahoton ci gaba da wayar da kan al'umma a kan hanyoyin kare kai daga annobar cutar coronavirus Hukumar da ke takaita yaduwar cututtuka ta ƙasa wato NCDC ta ce fitowar mutane don yin gwajin cutar COVID-19 zai taimaka kwarai wajen yaƙi da yaduwar cutar. A wani taron bita da hukumar ta yi wa sarakuna da malaman addinai a jihar Filato kan matakan faɗakar da al'umma kan illar cutar. Hukumar NCDC ta ce ganin yadda cutar ke ƙara yaduwa a Najeriya dole ne sai mutane sun gabatar da kansu don yin gwajin cutar sannan a samu sauƙin yaduwarta. Mr. Akpan Anece shine jami'in da ke bin diddigin cutar coronavirus a jihar Plateau. Al'umma su gabatar da kansu domin a samu a yi testin insu kuma testin in nan kyauta ne wanda yake da shi a mai jinya wanda bai da shi a komai gida. Amma kana ganin kamar cutar na karuwa ne ko yana raguwa? Eh, cutar baya raguwa domin in kin lura kwanakin da aka yi drop ya dan ragu shine yana dan karuwa wannan kwanaki in kin lura kaman jiya muna da sha a plateau ai tana da yawa mai martaba sarkin kanam alhaji mu'azu muhammadu ya ce cutar virus gaskiya ce don haka tilas al'umma su dau matakan kariya yadda muka fara mun samu tirjiya kamar harka ne da muka yi na polio da yawa yawan tirjiya ya zo daga wajen mutane amma da mutane suka ga tafiya ya yi tafiya a sun mika wuya kuma sun yarda gashi har mun kai masa da ana kokarin fitan cikin maganan polio so mutane su daina ma sa tsammanin cewa wannan abin karya ne ko wani ne ya shirya manyan manyan mutanen da suka mutu saboda wannan ciwo to ya ishe wanda yake kasa ya gane cewa abin gaskiya ne amma mutane su fahimta su kiyaye su bi dokokin da aka ce a bi Su ma shugabannin addinai suna da gagarumin gudunmawa wajen faɗakar da jama'a. Hajiya Muhibba Abdulrazak ita ce Amira a kungiyar mata musulmi wato Form 1 a jihar plateau Idan ka ga mutum ya shigo, kira NCDC. In ba ka da namba, samu limamin angonka ga wani fa ya zo daga wani gari. Ba abun tashin hankali ba ne. Wannan ciwo ba wai an ce wai rayuwa ta kare ba ne ko kwashi ne mutuwa. Saboda haka komai da mu bi dokokin da aka ajiye. Pastor Julius Arabo jami'i ne a kungiyar haɗin kan Krista wato kan a jihar plato Mutane wanda bai tabbatar da wannan cuta cewa gaskiya ba ne watakila ya zaga asibiti inda a ce a gwamnati ta sanar akwai marasa lafiya ya je ya leka ya gada idonsa. Cutan ba wawa ba ne kuma ba suniya ba ne. Shi ko Ridwan Imam da ke kula da bangaren wa'azin musulunci a kafafen talabijin a jihar plato ya ce jama'a su daina nuna kyama da tsangwama wa masu dauke da cutar. Wa'yanda suka kamu da wannan cuta ba su da laifi laifi kuma ba abun kyama ba ne kuma cuta ne wanda idan ka kamu za ka iya warkewa wanda bai kamu ba kada ya yi izgili ga wanda ya kamu ya sani shi wanda ya kamu allah ne jaraba shi da shi shi kuma da bai kamu ba shi ma kan shi jarabawa ne rashin kamuwan Adadin masu dauke da cutar coronavirus a Najeriya dai ya haura dubu goma sha shida da ɗari shida yayin da fiye da ɗari hudu da ishirin da hudu suka mutu da cutar. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Kar a shafa'a rahotannin na zo muku ne daga nan ofishin sashen Hausa na muryar Amurka a Abuja, Najeriya. Daga jamhuriyar Nijar kuma wakilarmu Tamar Abari ta aiko mana rahoton shirye-shiryen koma gona da al'ummar jihar maradi ke yi bayan saukar damuna a yankin kudancin sahel biyo bayan matsalolin 'yan bindiga da suka yi kamari a wasu yankuna na jihar maradi har ma yake neman hana talakawan yin ayyukan noma hukumomin jihar sun ce sun ɗauki dukkan matakai don ganin sun yi wannan noma. yanzu haka dai tuni aka fara samun ruwa a kan iyakokin zuwa yanzu lura da yadda matsalolin 'yan bindigar ya fara sauki a yankunan katsina maradi da zamfara talakawan na ganin za su iya yin aikin nomansu a cikin kwanciyar hankali kamar yadda suka saba cewar malam abdu na yankin gabi a jihar maradi sosai muna gani suna shigowa ma daga nan cikin kasar nijar suna koma ga noma ya taho gaba suka ce ba a noma ga bana wannan haɗin kan da aka bada gaskiya muna ji ana saka ko muna jin daɗi magana da muke zuga mana kwanta birjit da ka a nan wane ne zai ban wurin bacci gaskiya kwanci hankali ta fara samuwa. duk dai da haka yawancin su na cikin ɗarɗar lura da yadda hare-haren 'yan bindigar yake garba alasan mazaunin garin bangini ya tabbatar da hakan al'umma duk ta bakin iyaka tana cikin tsoro kwana biyu zuwa uku tana zo mutane sun san ko ta wace hanya za su yi su zo su kai ma mutane farmaki su kashe mutane ko su amfe musu dukiyar zaman da dare aka yi tun da ba mai zamnawa ki ce shi yi kwana ko shi yi hankalin shi kwance wanda in za ka tafi a gari na duka iyaka ba ka tunanin ko yanzu ko sai ka ka samu labari sannan ka ta ai sai a ce ba kamar yadda aka saba zama ba. Gwamnan jihar maraɗi Malam Zakari Umaru ya ce sun ɗauki dukkan matakan da suka dace don ganin wannan al'umma ta yi aikin nomanta kama daga taki abinci da dukkan abin da zai ba su damar yin nomansu cikin kwanciyar hankali manomi an haɗa mishi komi ga abinci ana saida a farashi mai rahusa ga na kyauta ana kawowa ga takin zamani an rage mishi kuɗi ga iri tsabtacce mai kyau kuma ga tsaro baturi tana yawo saboda manoma su yi aiki hankali kwanta cikin gonakansu ga dai mutumin karkara babu wani abu wanda za a yi mishi wanda ya wannan. Tamar Abari, murya Amurka daga dama garan a jamhuriyar Nijar. A gaishe ki Tamar da ɗimbin masu sauraron murya Amurka sau hudu a wuni. Kafin mu ci gaba a shakata da wannan.

domin gabatar da shirin yanayi da muhalli. Jama'a Assalamu alaikum. Barkanku da kasancewa da shirin yanayi da muhalli wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. biyar ga watan Yunin kowace shekara ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a matsayin ranar muhalli ta duniya. Sai dai a wannan shekarar yadda aka gudanar da bikin ya dan bambanta da sauran shekaru a sanadiyar COVID-19. Cibiyar amfani da fasahar sadarwa ta zamani sitar a Kano ta gudanar da bikin raya wannan rana ta hanyar kafar sadarwa ta Zoom. To yanzu zan miƙa ragamar shirin ga waraka. bana sun gudanar da taron ne ta hanyar ba da tattaunawa akan wata makala da suka yi wa lakabi da circular economy ma'ana dukkanin abin da ba shi da amfani na wani kamfani ko wasu sashe na al'umma za a iya amfani da wata hanya da zarar hukumomi za su alkinta haka ba tare da an sanya muhalli cikin matsala ko takura ba Isiyaku Garba jami'i daga cibiyar Sitad ya yi karin haske dangane da dalilan da ya sa suka gudanar da ranar ta kafar sadarwa ta Zoom. dama tana shirya makamancin aikace-aikace irin wani akan muhalli a bayan mun shirya environmental literacy a tare da haɗin kan wata ita cibiya bso volunteer service overseas sannan halin yanzu akwai bincike da muke nazari akan e-west wato kamar da ake samun eh, shara na daga kayayyakin fasaha sada handset television radio da makamancin su wani electronics din ya ake sarrafa su a bana ma ta shiga sauran kasashe da su domin gabatar da bikin wannan ranar muhalli mun zaɓi wannan topic domin taken da aka yi na bana dama shine safe environment dama cibiyar tana wayarwa da al'umma su fahimci fasahar sadarwa ta zamani a dukkan harkokinsu na yau da kullum bayan aikace-aikace da kasuwanci da makamancin irin wannan da harkar ilimi sannan duba da yanayin da muke ciki na covid-19 da ake fama da shi a duniya mai observing in social distancing da ake so bayan serving environment wannan zai wayewa da al'umma da hukumomin kai fahimci duniya yadda ake samu canji wannan ba sabon abu bane a duniya kamar amurka da china sun yi nisa da kai kuma dama ce da zai haɓaka tattalin arzikin ƙasa kuma zai samar da jama'a ayyuka kowa ya san yadda muke san da ana su babban bola na wasu jewa sun yi kuɗi amma wasu ba ɗauki shi da muhimmanci ba wanda a duniya sun ci gaba yanzu harkan eh, circular economy so shi yasa muka zaɓi wannan topic safe environment ƙarin bayani shine a ah, kasan yayin da kake wani aiki zaka ga wata dama kada ta subuce maka kamar da wasu suka yi amfani da irin nan musamman masu bincike sakamakon wasu ayyuka da muke da wato hukumar kula da mata da yara wato ministry ma'aikatar kula da mata da walwala ta matasa ah, mun ci karo da wani jami'i da suka ke mana jihar kano ta fara shirye-shirye a kan irin wannan waste management to sai muka daɗa amfani da wannan dama mu shigo da wannan magana na circular economy Ɗaya daga cikin waɗanda suka gabatar da takarda a ranar muhalli ta duniya Malam Umar Sale Anka jami'i na ƙungiyar rajin kare muhalli ta Nigeria Environmental Society ta yi bayani dangane da yadda circular economy yake aiki. Ɗumbin yawan jama'a da suke a duniya na jawo barazana ga ita kanta duniyar baki ɗaya saboda bukata da ake yi ta makamashi da kuma abin ma'adanai da ake iya sarrafawa domin yin kere-kere. To wannan ne ya sa aka zauna ake tunanin yadda duniya za ta canza daga sari ka kera ka yar ma'ana shine idan kana bukatar wani abu makamashi ko kuma ma'adani da kake bukata ka ƙirƙiro ko ka kera wani abu a zamani na da ko kuma yin tsarin da ake ciki a yawancin kasashe shine idan ka je ka haƙo wannan abin ka narka misali ka kera abin da zaka kera da shi yawanci kashi casa'in na wa'annan abin da kai kera da shi yakan zama shine abin da zaka kuma watsar kashi goma shine ake kera abin da ake bukata da shi domin a amfana da shi kashi tamanin zubar da shi ake to abin da za a zubar kashi tamanin din nan yakan zama barazana ga ita kanta duniyar da kuma muhalli baki daya da jama'a suke rayuwa su shi ne aka yi tunanin kawo tsari na cewar maimakon layi samburdai da za ka bi ka ce ka samar da abu ka kera kuma ya zama ragowar shine aka ce yanzu zai yi kuri ne a ce ana zagaye da shi duk abin da ka haƙo a ƙasa misali ma'adani wanda ba su da yawa akwai wayanda sun kusa karewa su shi sa ake so a ɗauko tsari na cewa duk abin da ka haƙo kai amfani da shi ba za ka yadda wannan kashi tamanin din ba kashi tamanin din nan ya kasance shi ne ma'adani a gurin wani kuma da zai iya amfani da shi ya kera wani abu ma'ana babu wani abu da za ka yadda shi so saboda haka wannan a tsari na tattalin arziki ma shi shine yakan samar wa da jama'a ayyukan yi maimakon ka ce kayan da abu ya zo kuma ya gurɓata muhalli ita kanta duniyar za ta zauna lafiya domin me ah, babu wanda ya san iyaka abin da duniyar nan za ta iya ɗauka shi sa muka shiga cikin rudani ana samun ambaliyar ruwa da kuma wasu al'amura da suke damun rayuwar jama'a. masu sauraro iya abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu mu sake dawowa da wani sabon shirin. A madadin bakin namu Umar Sale Anka da Isiyaku Garba sai Baraka Bashir da ta tattauna da su da kuma wacce ta haɗa mana shirin Julie Leathers Gresham. Ni Aisha Mu'aza nake muku fatar alkhairi. ma'asala. makon gobe idan Allah ya kai mu za mu da muku da wani sabon shirin wannan kuma shine ya kawo mu ga shirinmu na ƙarshe sharhin jaridu daga jamhuriyar kamaru da awal garba ya haɗa mana. fara shirin da namuna wannan makon ne da jaridar da republic ta kasar da hujjar kamaru an farkon shafin ta ta tabo irin kokarin da likitocin kasar suka yi wajen yaki da cutar coronavirus a fadin kasar shugaba kolbiya na kasar kamaru ya yi kokari don duka musu lambar yabo har ma da tallafin miliyar dari na sefan kudin jamhuriyar kamaru sai kuma jaridan nevoa du ta kasar kamaru an da ta ce gwamnatin amurka tana sassawa gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru domin mahukuntan su yi kokari na ganin cewa sun sako tsohon dan jaridan kasar kuma tsohon darakta janar na talabijin din kasar mallakar gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ahmadu bamulke wanda yake gargami a gidan yari da ke birnin yawunde yau sama da shekaru takwas an da ake tuhumarsa da rubda ciki da kudin gwamnatin kasar jaridar esengen ta kasar kamaru ita kuma cewa ta yi ofishin karamar hukumar montale da ke jihar tsakiyar kasar kamaru yanzu dai ya kone kurmus gwamnati ta ce za ta gudanar da bincike kwakwaf domin ta gano ko ne sanadiyar afkuwan gobarar jaridar media ta kasar jakuriya kamaru ita kuma ta rawaito mana a farko shafin ta cewar fararen hula guda biyu ne suka rasa rayuwarsu a garin mambe da ke bangaren yan awaren kasar a wani harin kwantan bauna da masu dauke da bindiga suka kai wanda ake kiran su ambaboy jaridar peace actual ta kasar kamaru ita kuma cewa ta yi gwamnatin kasar za ta ba bangaren ilimin firamare da kuma sakandare tallafi na kudade har miliyar shida da rabi na sefan kudin nahiyar afirka domin hoɓasan da suke yi wajen bawa matasa ilimi mai inganci jaridar afrin media ita kuma ta yaba wa kungiyar sudimin ta ƙasar jamhuriyar kamaru wani suke ƙoƙari na gudanar da ayyukanta tsakaninta da limamai da kuma sarakunan musulunci a faɗin ƙasa wajen kokari da suke yi na wayarwa mutane kai musamman ma wajen ganin an koya musu ka'idodi wanda laifofi suka bayar ga al'umma domin hana kamuwa da cutar nan ta coronavirus a fadin kasar jamhuriyar kamaru wannan aikin dai ana gudanar ne karkashin shugaban kungiyar ta sidimi na kasa dr musa umaru jaridar emergence ta kasar kamaru ita kuma ta yi mana ƙarin haske ne wajen hango lambar yabon da firaministan kasar jangote ya samu musamman ma a wannan shekara na irin namiji kokarin da yake yi na sa rikicin da ya gice rikicin cinyewa a bangaren yan awarin kasar masu amfani da harshen ingilishin sarauniyar ingila sai kuma jaridar lesuwa ta kasar kamaru ita kuma ta labata mana cewar gwamnatin tana ta ba wa dakarun tsaron kasar jamhuriyar kamaru gudunmawan kayayyakin kare jikinsu daga kamuwa da cutar nan ta covid-19 na miliyoyin daloli wanda ya karbi tallafin shine ministan tsaro na kasar jamhuriyar kamaru musa beti asomo za mu kammala shashin jaridar mu na wannan makon ne da jaridan dusahel ta arewacin kasar jamhuriyar kamaru an da ta bayyana mana cewar waɗansu tsirari waɗanda suke gudanar da aikin su a kamfanin sadarwa ta Nestel mallakar shagin ɗan kasuwar nan Alhaji Baba Amadu Dan Bullo sun gudanar da wata zanga-zanga a cewar su dai suna buƙatar a yi musu ƙarin albashi da kuma kyautata musu rayuwarsu amma manyan ma'aikata na kamfanin sun ce ba su da matsala a guraben ayyukansu yanzu dai an sasanta kishin kowa ya koma bakin aikinsa Mahama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru. sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman. A madadin duka ma'aikatan murin Amurka, ni Umar Faruk Musa da na gabatar da shirin nake cewa a huta lafiya.